قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان to ƙara lahum rusulun sai manzannin suka ce musu bayan sun ce ba mu yarda ba wato manzannin suka ce musu in na hannu illa bashar mislukum kamar yadda kun ka ce mu mutane ne eh mun yarda da wannan magana mu mutane ne kamar ku kamar yadda kun ka ce walakin na mun ala alaman shawar ma Allah na kyauta ga wanda ya so mai ibadi daga bayan sai bashi annabci wanda yake ya ba mu bai ba ku ba akwai bambanci wannan wa ma kana la'natukum bisultan ba kun ce mu kawo dalili ba wanda zai nuna gaskiyar mu wata aya to wannan ba yiwa gare mu mu kawo wata hujja illa bi iznillah sai da iznin ubangiji sai da umarnin sa anna abidun marbubun domin mu bayi ne muna bin ubangijin mu saboda ka ba mu iya kawo wani abu sai wanda ya kawo wa ala allahi falyatawakkal mu'minu kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai ai ya ko bi su amince mu mu'minai ne mu amince da shi saboda ka duk abin da za ku yi ku ta yi

to wa malana Allah ta tawakkal Allah kuma dai annabawa sun ka ci gaba da eh, magana da mutanen su in ji Musa zuwa ga mutanen sa wa malana mai zai hane mu Allah ta tawakkal Allah ba za mu dogara ga ubangiji ba ai babu abinda zai hana mu dogara ga ubangiji wa qara hadana su na alhali ya shirye da mu ga hanyoyin mu na kwarai wala nasbiran ala ma azaitumuna kuma lalle haqiqatan muna yin hankuri bisa ga wahalar eh, cutarwar da kuke yi muna wa alallahi fa tawakkal mutawakkilun kuma masu dogara su dogara ga ubangiji kawai ay fa yadu musu dawama akan dogara ga ubangiji wa yazbitu wa yathbutu ala tawakkul ala su su tabbata akan dogara gare shi fa tawakkulul awwal wato da an ce mun dogara bi ma'ana hidati su har su dogara gare shi wa thani wa alallahi fa tawakkal mu'minun su dawama kenan ah, fa tawakkulani mukhtalifani wannan kai ka dogara bayan haka nan kuma ka ci gaba da dogarar har mutuwa to ci gaba hmm. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين to wannan magana hadu magana Musa ce zuwa ga mutanensa eh, yana haɗa musu abin da ya gabata wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda sun ka kafirta suka ce duk da na waɗancan mutane li rusulin ga manzannin su la nukhrijannakum min alnata in ba ku bar wa'azi ba lalle za mu hidda ku daga garin mu daga ƙasar mu aw la ta'udunna fi millati ko kuma ku komo cikin aqidan mu ko dai mu hidda ku ko ku komo cikin aqidan mu fawo ha ilaihim kamar yadda ake caya ko ka abin da ka hita ko yadda uba ubanni ke kora ya'ya hmm. eh, ko ya ce jani ko ya bar gida fawo ha ilaihim rabbum wato sai ubangijin su ya musu wahayi ba da hadin muhawarati bayan waɗannan maganganu wato bayan an yi wannan muhawarori tsakanin annabawa da mutanensu sai Allah ya ce mu annabawa la nuhulika zalimin kada ku damu za mu halkar da masu zalunci wala nuskinannakum al-ardh wala nuskinannakum ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد كما الله ya ci gaba da faɗa mu annabawan lalle za mu zaunar da ku ƙasa min ba'din ba za mu halaka su mu ba ku ƙasa ku zauna zalikan nasar wannan taimako wa isarul arli sannan da gadar da ƙasa liman khafu makayin ba gare ku ku ɗaya ba duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gare ni abinda abin ce nace zan ba shi taimako sannan zan gadar da shi ƙasa wa khafu wa idi kuma ya ji tsoron kyacewa ta da azaba wato wannan hukunci bai tsaya gare ku ba yana nan ga kowa wato wannan dai duk Musa ke faɗa ma bani Isra'ila abin da ya gabata ga al'ummar farko kun gane ko wa hada kullu كل جبار to تو sai abin nan istansara rusul billah sai annabawan tun ka nemi taimako ga Allah akan mutanen su suka ce Allah ka tsare mu domin suna ce suke za su yadda mu daga ƙasa wa haba kullu jabbarin ani shikenan Allah ya karbi addu'a su duk mai tsaurin kai wanda bai yarda da abauta ma Allah ba anini mai tsaurin kai khaba ya yi rubushi wato kenan duk abin da ya yi da kudin da ya kashe da ikonsu duk ya rasa su gaba ɗaya ba wannan ɗaya ba min wara'i hmm, ci gaba min wara'i jahannam wara'i jahannam wa min wara'i ba an ce dukan mai tsaurin kai mai son ya hana abin nan bauta ma Allah ya yi rukushi ba to bayan ya rasa komi na shi ya rasa ikonsa ya rasa dukiyarsa wara ihi jahannam bayan haka nan gaba gare shi akwai jahannama bayan wannan um, hasarar da ya yi duka akwai jahannama ya dukulu zai shige ta wayu kamin ma'in sa to a dora shayar da shi daga ruwa waɗanda yake kamar ruwan kurji masu abin nan jini sun garwai da jini wa huwa ma yasilu min jawfi alin nar shine abin da ke gudana daga cikin cikan nasu da abin nan jini garwaye da ruwan kurji muhtalidan bil qaihi wad dami wato shi ake bashi kuma yana sha ya tajarrabu yana kwankwada shi wato yana tilas yake sha ba da ba da son shi ba yana hada da karhi yana da kwankwada shi wala ya kadu yusibu bai kusan ya hade shi wato tilas ne dai ko ya hadu ko tilas ya hade wa ya tihil mautu sannan mutuwa ta zo mai sabubban mutuwa su zo masa min kulli makan daga kowane wuri abin da ya sha sababin mutuwa gabar mutuwa gabar mutuwa yamma mutuwa ko ina sama da ƙasa duk mutuwa shin zai mutu ya huta a'a ba ko bi mai ba mai mutuwa bane yana nan cikin azabar wa min wara'ihi wa min wara'ihi azabun gali bayan wannan duka sabubba kuma akwai wata azaba gali mai kauri kullun ta yau ta ta jiya kullum ta yau ta ta jiya ta je ta ta shekaran jiya ta shekaran ta ta waccan kullum abin ƙari yake yi ko babu mutuwa wato azaba mai tsani muttasirin wanda yake mai saduwa wa yastaqbilu fi kulli waqtin azabun kullum zai samu wata sabuwar azaba ashadda mimma hu alai wadda ta hitsani ga wadda bisa ga wadda yake akai Allah ya tsare wannan duka fa duk ga mai hana wa'azi ku saurara jama'a Allah ya sauƙaƙe to ci gaba mhm. eh? أعمالهم كرمال اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد so wafi masiri ga wannan makoma da an ka nuna mai hana wa'azi mai abin nan wanda ya rushe kuma ya iske azaba kullum mai hauhawuwa ya ji taqibu sai taƙibi wato a abin nan kamar an gama maganar da Musa ya faɗa abin nan ya faɗa ma bani Isra'ila to ga taqibi musawwaran wanda yake an suranta shi mashhadin yudrabu lil ladina kafaru wato kamar wannan taqibi kamar wani sura ce ake faɗa don kowa ya diba ya ganta eh, kamar talibijin wa amaluhum alhawiyya sana ayyukan su waɗanda yake kamar ga su masu rai ana kallo fil hayati duniya cikin rayuwar duniya fa qala ta'ala wato kenan an ka buga sifar su an ka ce masalul ladina kafaru abinda an misalin waɗanda kafir bi ga ubangijin su a amaluhum abinda asifa ayyukan su waɗanda sun ka aikata na kwarai kamar sadaka da sun kai da sadar da zumunta wato abinda an misali ga rashin amfanin su karama da yin tadabbiri kamar eh, abin nan an toka ya an kone kara toka kamar toka ce wanda yake iska ya huro da karfi fi yau mai asirin gaidi mai tsananin iska waje alatku haba'an mansura ta mai da abin nan tokan nan ƙura wadda ta watse la ya kaduru alaihi bai iya amfani da shi mai shi wal majrur khabaru la ya na mimma kasabu ala shay'in wato saboda ka su kafirai ba su iya samun ikon komi ga abin da sun ka aikata na aikin da sun kai na duniya wanda yake mai alaman na kwarai la na da sawan ba su samun lada gare shi li adam shar'i domin babu sharadi domin sharadi sai akwai imani wannan ake ka amfani wa huwa iman shi ash-sharadi dalika huwa dalalul ba'id wannan fa abu shine bata wadda an mai nisa ai ma dalla alaihi tamthil wannan sifan nan da anka ambata to shi abata mai nisa wa la tubayyananna min dalalihim na bata suma kusbanihim annahum ala shay'in su bace kuma suna zaton akan gaskiya suke wato huwar da zalu bai shi ne bata mai nisa an ki haqi ya bace kun bai san ya bace ba kenan yana da wuya ka shiryar da shi wanda ya ce eh na bace ina hanya kana ce ta hoga ta amma wanda ya bace yana cewa kuma ita hanya ko ka ce masa ga hanya bai bi eh, abin ya bace daga hanyar gaskiya wasu da daidai Hmm, wa idza ba'udan dadan in bata ta yi nisa fala yurja lahu ila al-huda ba dan malin wa gare shi zuwa ga shari'a to sai mu aje anan hmm. ta nan shine iyakar magana Musa da takibin da an kai gare ni alam tara يأتي بخلق جديد ثم رجع السياق ثم رجع السياق إلى موضوع السورة بان هكذا مغانا تقومو غا بين السورة كي كرنتروا na tunatarwa da shiryarwa faƙala ya ce alam tara annallah annallah khalaqa samawati wal ardi kai abin mai karatu ko mai saurare ka ji baka san wato Allah halaka samatu wal ya halitta sammai da ƙasa ba bil haqqi kuma abin nan da gaskiya nan gaskiya wato ya ya halitta sammai da ƙasa da komi wanda yake na shi ba da na wani ba wato saboda haka shi wadatacce ne in ka bauta masa ka yi don amfanin kanka ba don ka ƙara masa mulki ba in ya sha yuzhibkum kuma in ya so wato duk zai halaka ku gaba ɗai wa ati bi halkin jari ya tawo da wata halitta sabuwa wato halaka ku da barin ku gare shi duk ɗaya ne ah, wa ma za zalika Allah bi azizu kuma wannan abu bai zan muku wayi ba ga ubangiji ai wala ma zakara izhaban izhaban lahi bin lokacin da ya nuna yana iya halaka mutane wa ibdalahum bi khalqin jadidin kuma da musanya su da wata halitta sabuwa kuma yace anna zalika sahalun alaihi wata mai sauki ne gare shi da alal mashhada ka annahu hasala wa matan nasu kamar ba an ce ana iya tahi da mutane ba kuma wannan ba mai wuya ba to sai ayar da an tafi kamar an an mutu din to dibi ya taho da abin nan wa ukubiru an sa musu kabrukka an sa su cikin kabri wanta hamudatu mukhatan fil buruj fil zai ha kuma sun yi zama sun kare yanzu za su fito kudi biyar da za su yi magana yanzu kamar za a ga mutane gaban idanunka suna fitowa ci gaba wa barazu فقال لكم تبعاهم فلم تغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناهم سواء علينا to ku riba yadda mutane suka fito wa barazu mutane duk suka bayyana kenan daga cikin kabri ay al khalaqu wa ta'biru fihi wa fi ma ba'dahu bil mali li tahqiqi huquqihi wato sun ka bayyana kamar wato nan sun riga sun bayyana ba nan gaba za su bayyana ba don a nuna kenan an ce sun bayyana don a nuna kenan haka zai auku wajibi ne zai auku sun ka mutane suka bayyana daga kabruka lillahi jami'an wato zuwa ga Allah gaba ɗai an taro sun fito daga kabri wa qala fa sai masu rauni wato mabiya suka ce lil ladina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai wato kenan akwai shugabannin da sun ka da mutane akwai waɗanda sun ka bi ga bata to waɗanda suka bi sai su ce ma shugabannin su inna kunna lakum taba'an ay mu mun zan masu bi gare ku wato ku kun ka da mu wala antum mugununa anna min azabillahi min shay shin kuna iku masu wadatar da mu ne daga wani abu za ku tunkuɗe wani azabu Allah da gare mu yanzu ku ne kun kabar da mu mun kabi mugunyan hanya wannan azaba da aka gaba gare mu ta ta mu kuna iya tunkuɗe mu na wani abu daga ciki qalu sai su matbu'un waɗanda ake bi shugabannin sai su ce lawa da wannan da lawa kun da Allah shirye da mu ya da mu shirye da ku wato Allah ne bai shirye da mu ba mun kabar da mun kabar ce mun kabar da ku sawa'un alaina wato daidai ne gare mu a ina amsa barna ko mu kasa hankuri ko mu yi hankuri malana min mahis ba mu da abin nan ba mu da mukarkata ba mu da muhaka saboda haka da mu da ku duk sai ku yi hankuri mm. Mm. da hituwa daga cikin kaburi فلما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الله فلا بلغوني ولوه أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أجرت to bayan an gama jayayya tsakanin mabiya da waɗanda ake bi wato har kenan na baya kenan su ɗora zagin na gaba na gaba gare su kuma har a kai ga shaidan na farko to ga hudu da shaidan zai tashi ya yi. wa ƙala shaitan wato shaitan ya ce wato iblis lokacin da al'amari ya kai gare shi an ka ce to duk shi adda laifi shi ya ɓadda mutane to sai ya ce lama ƙulil amru lokacin da an ka hukunta wato al'amari wa udkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nar wa ijtama'u alayhi wato an ka shigar da yan wuta yan aljanna aljanna yan wuta kuma an ka shigar da su cikin wuta sun ka tattara na cewa wato lahide dai duk akan shi ya fara ɓadda na farko to ga abin da ya ce inna Allah wa adakum wallahi Allah ya muku alkawali alkawalin gaskiya bil ba'ati na cewa zai tayar da ku wal jaza'i ku baku ko na kware in kun yi aikin kware ko kuma in kun yi mugu ya saka muku wa kun ya faɗa muku gaskiya wa wa'atukum fa akhlaftukum ni kuma ne ku alkawali wato ce wannan abu ba zai auku ba fa akhlaftukum ni saba muku ban faɗa muku gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin ban da wata hujja akan ku ba ni da wata hujja akan ku wato ba da wani hujja nin nuna muku ba illai kawai na kire ku ai kuwatun ba ni da wani karhi wa kudurtun babu wani iko a qaharakum ala ala mutabati ban da wani iko da nike ri abin nan rinjaye ku gabi na illa an da wata kun sai dai na kire ku har sajabtu likum karbabin kawai ba da wata hujja ba fala ni wa lumu an anfusakum saboda haka kada ku zarge ni sai dai ku zargi kawunan ku kawai domin kun karɓa min ba da wata hujja ba ma ana bi musrikum ni ban zan mai agajin ku ba wa ma antum ya kuma ba ku zan masu agaji na ba wato da ni da ku duka dai ba mai agajin wani ni kafartu bima muni har da karawa izgili ni na kafirta da abinda kun ka hada ni da shi kuna bota min tare da Allah ba ruwa na min qabli eh wato shirkin da kun kai tare da eh, kun ka bota min tare da Allah fi duniya wato ban ban ciki to kun ga abin nan za su ce ai ba mu bauta mu shaytan tare da Allah eh wato ba yana umarni duk wanda ke umarnin ka ga abin da ya saba ma shari'a ka bi ka bauta masa wato kenan shirkin da kun kai min ga kun ka hada ni da Allah na barranta daga wannan inna zalimin lahum azabun alim kuma azzalumai waɗanda suka hada ni tare da Allah suna da azaba mai tsanani kudi ba wato har da izgili kenan hmm. to summa alhaqa وأدخل الذين آمنوا عليها النار خالدين فيها بإذن to sun mauluka kafin mashhadi ba da zikir ha kufari wato cikin dai wannan faifai kenan bayan an ambaci halin kafirai to abin da wa muhawaratihim ba'dhum bi ba'd da maganganun da sun ka dora yi kanana su zagi na sama na sama su zagi na sama da su akai ga shaidan wa hubu da hurbata iblis lahum kuma da hudubar da abin da iblis ya ruhe da ita sharaha ahwal mu'minin as-su'ada sai kuma ya bayyana halin wato waɗanda na kwarai waɗanda suka samu arziki sun ka shiga aljanna wa ma a'adda lahum da abin da Allah ya musu tattali min al'ajar jazil na lada wadda yake mai girma da'imu kuma da umamme bi qawlihi wa dukhila na amanu aka shigar da waɗanda sun ka yi imani wa amilu salihat sun kai aiki na kwarai aka shigar da su jannatin ta jarimin tahtiha al gidajen aljanna waɗanda yake ruwa na gudana daga karkashin su na fiya suna waɗanda aka kaddara madawwama cikin waɗannan gidajen aljanna bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatun fiya abinda gaisuwar su daga Allah ko kuma gaisuwar da mala'iku ke yi musu ko kuma gaisuwar da suke tsakanin su salam aminci wato salamun alaikum kama ko fi bal'at kama yadda yake ga wasu ayoyi salamun alaikum bima sabatu wani makubar dar ثم misalai بمثالين سنة يتهو ده مثالي بيو wato واتو لبيان شرح أحوال kalmatin tayyiba wato. wannan ba Allah ya aiko mana da kalma wadda yake eh, abin nan kalmar shahada wadda yake in mun bita ga amfaninta ko ko wanda bai bita ba eh, kalmar kafirci ga yadda take to ga misallai biyu nan kalmar kwarai ta shiga ta musulunci da kalmar kwarai wadda ba ta musulunci ba wa hiya kalmatu tauhidi wato ita kalmatu tayyiba ita ce kalmar tauhidi wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ahwalu kalmatin khabitha sannan da halayen kalma mugunya wato ita ce kalmar kafirci wadda yake ita tana da nau'uka daban-daban fa qala yace alam tara alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan كشجرة طيبة نخلها ثابت فروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون to alam tara wato ayyuhal insani wato baka gani ba kaifa daraba Allah masalan yadda Allah ya yi misali kalmatan tayyiba wato kalma wadda an mai kyawo ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kullu kalmatin hasana ko kuma duk abin da yake mai kyawo ka tasbihati kamar misalan tasbihi wa tahmidati ko kuma gode ma ubangiji wal istighfar wa tawbati wa da'awati do wadana kalmomi ne masu kyawo ka shajaratin ɗayi ba kamar itanya ce mai kyawo wato dabino asulu ha sabitun wato asalin iccenta ya kafu cikin ƙasa wa far'u hafis sama sannan reshenta yana cikin sama tuti uku kula hinin tana kawo 'ya'yan itacenta wanda ake ci kowane lokaci bi izinin rabbiya da izinin ubangijinta wato bi iradati kazalika kalmatul iman haka nan kalmar imani ta fi qalbil mu'min tana tabbatar ta ce cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu lis samai sanna aikin sa yana takawa zuwa sama kamar da su kenan wa yanaluhu barakatu wato albarkar aikin nan na samun shi wa thawabuhu da lada shi kullu wakatin kowane lokaci kamar yadda iccen bino yake kate da sayu masu ƙarfi 'ya'yan itace sama abin suna bada amfani haka kalmar tauhidi in ta shiga cikin zuciya wato abinda mutum ya san ma'anarta za ta ta aiki za ta kawo cikin zuciya mutum shi ta aiki na bauta ma ubangiji kamar yadda ta hukunta wa da ribullahu al kuma Allah na buga misalai lin nasu ga mutane la law mai zakaran ko za su astu wato abin su yi imani to ci gaba eh wata inda da kake cewa in ta

abinda an misalin kalma wadda abba ta da kyawo ya kalmatul kuri ita ce kalma kafirci ai kullu ma dalla ala al min al-kalami duk da ya nuni na zuwa ga kafirci na magana ka shajaratin habitatin kamar itan ya ce wadda yake mai muni fi al-hanzal fi tusamin fawqil alli. wadda yake an tumbuke ta daga abin nan saman kasa malaha min qarar ba ta da tabbata wato kamar itan ya ce ta abin nan kun san guna shanu wani mai yado amma ba da abin nan ba da mai daci kun ga sayyunta sama sama suke ah, ushtu samin wanda yake ana iya tumbuke ta daga sama ƙasa saman ah, ƙasa ma ba ta da tabbata domin ba ta da sayyu waɗanda yake tabbatattu mustaqirrun wa tabatun kun ba ta da tabbata kazalika kalmatul kuri haka nan kalmar kafirci take la tabata laha ba ta da tabbata wala far'a kun ba ta da reshe wala barkata ba ta da albarka wa fil haqiqati tazmiyatuha shajara majazun ai mata suna itanya majazi ne ba haqiqa ba domin ba itanya ba ce mai yado ne li'anna shajarata malaha an li'anna shajara malahu saqum wato abinda ake ce mai itanya abinda yake na da auri, wato tana iya tashi tana da icin da ta hau ta hau akan sa wan najmu ma la saqalahu abinda yake mai yado shine wanda yake yado yake kasa bai da icce wanda zai tashi a kansa. wa hadhihi minan nujum wannan itanya da ake ce ma abin nan guna shanu wato tana cikin masu yado bi khilafin nakhla banda da biniya laha urukun tana da abin nan sayyu wa sakin kuma tana da icce wanda yake tana tashi a kansa wa furu'un tana da rasu wal zalika shubbi had kalmatul imani biha don haka an ka kamanta kalmar imani da ita wa tasdiqu ruku gaskatawa shine ganyanta wal qawlu saquha magana kuma da an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ita da ta hau wal amalu furu'uha sannan aiki da ita shine abin nan shine rasunta wancan furu'uha shine rafunta uruquha a wancan uruquha ita kalmar gaskatawa shine sayyun da eh, abin nan shine sayyun da na rike ta sannan magana ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ta hau akai ko menene a ce ka yarda babu abin bautawa sai Allah ka yarda Muhammadu Rasulullah to don mi kai wannan kun ga karkace kenan kun hamda ko yin aiki da ita kamar yadda ya ce shi ne abin da sunta da nan ‘ya'yan itace su hito a samu abinci. To, yuthabitu Allahu alladhina amanu Allah na tabbatar ma waɗannan da sun kai imani bil qawli thabiti wato magana wanda yake tabbatatta shine kalmar tauhidi fil hayati dunya cikin rayuwar duniya fa la yazaluna ala dinin ba su gushewa suna akan addinin su idza futinu in sun an ka fitine su ya manuna fiha min al asr wato sai su amince daga kamu wal qatl da kashi wa gairi dalika duk yadda an ka fitine sun kai dogara da Allah Allah zai tsare su mimma ya asmi hulli islam duk abin da yake musulunci da ya tsare wa fil akhirah haka nan kuma lahira kuma abin nan wato tabbatatta ce fil qabri cikin qabri lamma yas'aluhumul malaka lokacin da mala'iku biyu ke tambaya su an rabi daga ubangijin su su ce wane ne ubangijin ku su ce Allah wa dinihum addinin su musulunci wa nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yajibuna bis sawabi su yi jawabi wato yadda ake so kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake rawahu shaykhan wa yadullu Allahu zalimin kuma Allah na badda waɗanda azzalumai kafirai fala ya taduna lil jawab su ishiriwa zuwa ga daidai wato ga yin jawabi da daidai bal yaquluna la nadari an ce wane ne addinin ka ce ban sani ba wane ne abin annabin ka ban sani ba komi duk yadda ya sani anan duniya wato sai Allah ya bashi iko a lahira kamar yadda yake cikin hadisi wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikatawar abin da yake so min tathbiti ba'alin na tabbatar da sashe akan gaskiya wa idla da akharin da badda wasu min gairi itiradin alai ba mai iya ce ma Allah don mi kai haka na kun fahimta ko to ci gaba ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله to alam ta ladina badalu ni'mat Allah baka ga waɗannan da sun ka musanya kalmar ubangiji ba wato maimakon ni'imar ubangiji wato maimakon su gode sai suka musanya da kafirci wato quraishawa Allah ya ya ba su ni'ima ya tsare musu garinsu ya ba su abin ya fidda annabi cikinsu bai hissu a cikin wasu ba maimakon su gode sai suka yi kahirci wa ahallu qawmun darul ba sai suka shiga suka zaunar da abin suka saukar da mutanen su gidan halaka domin kenan sun jawo ai fada da su a sa musu fari ai musu komi wanda yake abin nan ya same su shine in Allah ya baka nema baka gode ba sai ya musanya ta da azaba kun fahimta ko to ci gaba jahannama yaslawna wato hmm? jahannama wato shine su shiga cikin jahannama yaslawna za su kone ta bayan wahalan nan ta same su cikin duniya wa bisal qarar kuma tir da matabbatata ay al maqarrihiya wato tir da tazam abin da matabbata ita kun gane ku lillahi waja'alu lillahi andadan su waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah da kafirci maimakon su gode suka butulce wato ga abin da sun kai wato mutanen maka an ba su ni'ima an yi musu komi sai waja'alu lillahi andadan sun ka sanya ma Allah abu kan tarewa li yudillu an sabili don su adda mutane daga hanyar kwarai ta Allah wadda yake dinin addinin musulunci kullahum kace musu tamatta ku ji dadi domin wanda ke yin banna lokacin da yake yi yake yana jin daɗi ku ji daɗi dan kaɗan fa inna masirakum ila an-nar makomakku zuwa ga wuta ne fi tadidun shadidun lahu wato wannan akwai tsoratarwa mai tsanani watan bihun liman yuridu an yakata dibin kuma akwai falkarwa ga wanda ke son yayi koyi da sufi a qalihim ga ayyukan su ba irin waɗannan summa qabil isharati wa qala sannan ga taqibi nan ga waɗannan abubuwa ci gaba qul رَزَقْنَاهُمْ بِرًّا وَحَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ To, ƙul ya Muhammad li ibadi, ka ce ma bayina, allazina amanu waɗanda sun kai imani, wai yuqimu salata ka gaya musu su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abinda mun ka azurta su da shi sirran wa alaniyatin cikin kowane hali boye da bayyane min qawli an ya ce yau mun gabanin wani ne yazo shi yinin nan wato na lahira na kiyama labarun fi babu ciniki a ciki wala khilal babu zumunta a ciki babu wato abuta a ciki shine ranar kiyama summa jaa zikrullahi Kom? Eh, wa wasfu bismil mawsuli wato yace abin nan gashi nan ta fito wa wasu bisu mil mawsuli Allahu alladhi khalaqa samawati ko eh, wata zakara lahu sab'a sifatin ya ambata mai suwohi bakwai tashtamilu ala asharati adilla wanda yake kowane abin nan kowane sila daga cikin abin nan Allahu alladhi ko Allahu alladhi ne ga nan ya yi kuskure tun ba hmm. wato za a ambaci Allah da abin nan sifa shi ismin mausuli sannan da siloli goma waɗanda yake kowace sila guda wato tana nuni ga cikar ikon Allah da cikar ikonsa liyar bidal ibadata almamura biha bil ma'budi domin ya aure abin bautawa da abin bautar da abin bautawa wato abin nan za mu karanta mu gani abin da ake ce ma sila kamar ka ce zaidu wannan wannan da yayi kaza to wannan shine shine sila shine ismul mausuli yayi da sila um, um, um, mutumin nan da yayi mutumin nan mutumin nan da yayi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da an kawo su asila kenan wannan nahu ne to ci gaba Allah Allahu ladhi Allahu khalaqa as-samawati wal arda wa anzala ma'an fa akhraja bihi min as rizqan lakum wa lakum لتجري بالبحر بأمره وسخر لهم الأنهار To, ba a yace ya ambaci sunan Ubangiji ba, wato da ya yi mai abin nan sifa da mausuli sannan da siloli za mu kidan ya su mu gani goma. Allahu shi ne ismin, shi ne allazi halaka samawati wanda halitta sammai, halaka samawati shi asila daya. ya halitta samai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama shine sila ta biyu a samawata wal ardi wannan duk gaba ɗaya ya halitta samai da ƙasa ɗaya wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama biyu fa akhraja bihi mina samarati rizqan lakum ya fitar game da ruwan nan ya fitar da abinci gare ku daga na 'ya'yan itace uku wasa kala lakum al-anhar ya kore muku koguna suna ta gudana hmm? eh wasa kala lakum al-fulka ko eh fulka litajri ah, abin nan tajri fil bahari tajriya fil bahari bi amri إيه؟ بأمره توم آه، آه، آه. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يوا في البحر لتجري فلك لتجري في البحر بأمره بأمره في البحر بأمره إيه، وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار خلق السماوات والأرض أيا أنزل من السماء ماء بيو wa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum ukku wa sakhara lakum al-fulka tajri al-bari biyar wa sakhara lakum khalaqa samawati wal ard daya wa anzala min وسخر لكم الفلك لتجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بير Eh, wasakhar lakum ash-shamsa wal qamar ya kore muku abin nan rana da wata da'ibaina har abada suna ta gudana cikin falakin su shidda wasakhar lakum al-laila wan nahar ya kore muku dare da rana wannan don ku huta ciki wannan ko don ku tashi ku nemi abinci wa ataku min kulli ma sa'altum ya baku duk abin da kun ka roke shi ala hazbi masalikum kuma yadda zai amfani da abin nan takwas wa in ta'uddu ya kare wa in ta'udu ni'matal la la tuhsuha innal insana zalumun kafar to mun rage kenan wani ah, a sab'a silati a tashtamilu a a sab'a wato silas bakwai wanda yake sun tattara akan wato adilla goma to halitta sama da ƙasa da saukar abin ruwa da fidda 'ya'yan itace sannan abin nan jirage su gudana cikin ruwa to sannan an har, horewa abin nan koguna rana sannan wata wasa har al-layl daban an-nahar daban don kowane aya ne daban-daban eh. wa atakum min kulli ma sa'altum sannan ya baku duk abin da kun ka roka wato ita silat bakwai amma fa'idodin da za a gani daban-daban adilla goma kun gane ko wa in ta'udu ne mata Allah la tusa in kun dai kidan ya ni'ima ubangiji ba ku iya lisa yesu muna mai da shi takwas yanzu eh ana muna mai da shi takwas a bakwai ne bar shi bakwai din ko eh, sakhar lakum shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhar wa خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء انا يوا yana yiwa fadin na duk cikin silar guda ce fa akhraja bi da sama'i ran lakum domin kaga ya adabi da fa don ya nuna hade suke mm. to mu ci gaba ko to ina ne wa in ta'udu ne mata la la wa in kun ka kidan ya ni'ima ubangiji ba ku ilisa yesu ai la tutiqu adda ba ku iya lisa yesu innal insana la zalumun Allah, a ah, wato mu lalle mutun kafiri la zalumun mai yawan zalunci ne kafara mai yawan kafirci ai kasirul zulmi li nafsi mai yawan zalunci ga kansa bil ma'asiyati da sabo wal kufr da kafirci li ni'mati araddi akar wakar la eh bai karanta wace bai kan da ba? Eh, oh, to ci gaba. Mm. wasa kai lakum shi karanta to Uh,

to ba wato kenan ba ya ce eh, eh, abin nan waɗanda sun ka sanya ni'imar Allah ba yayi misalin Qurayshawa to sannan cikin ni'imomin da ya yi musu wato su zan cikin zuriya Ibrahim shi Ibrahim wanda yake shi ya kawo su a nan don su bauta ma Allah kun fahimta ko sannan kuma wannan addini bisa ga addinin Ibrahimu ne wanda aka kire su sannan sun ka a ashe kenan kamar sun ƙi addinin ubansu kenan kamar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ga abinda muhammadu rasulullah ya ce a'a tijjani dai ko ba haka ba <laughs> shi ne ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to to ga abinda muhammadu rasulullah ya ce ya ce a'a ban binta sai ta tijjani dai dake bi to shine nan eh, suna alfahari da ibrahim eh, kuma eh, mu 'ya'yansa ne shi ya kawo mu ga wannan gari don mu tsare ibada don mu yi kaza to ku a a'a sai dai abin da ubanni mutum ka kama daga baya kun gane ko kamar mu karanta mu gani eh, summa amara bi dhikri Ibrahim shakhsiyya wato ya am yayi umarni da ambaton ibrahim wanda yake a shakhsiyatul misaliya wato mutum wanda yake misali da shi fi rabbin ni'ami bi shukri mun'imi wato wanda yake ya hada ni'imomi da gode mu wanda yayi mai ni'imar wal ikhlas tsarkakewa fi ibatil daga bauta ma Allah wa sababin ni'ima kuma da sabobin sabubban ni'ima allati tatamatta'u biha quraishun shine sababin ni'imawa da quraish ake jin daɗi da ita la'allahum yadhkuruna kila in an ambaci wannan kissa za su tuna wa yaqtuduna bi su koyi da shi kamar yan an ce ku ma musulmi masu kalmar shahada ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sanan kuma ko kuna bin wani kun gane ko fa qala yace wa id qala ibrahim ci gaba to ka ambata iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal badal ya allah ka sanya wannan gari makka amina amintacce ai za amna abucin aminci wa qad ajaba allah du'ahu alhali kuma allah ya karba mu addu'arsa waja'alahu harama ya sanya shi kurumi la yusaku fihi damu insani ba a zubar da jinin mutun ciki wala yuzlamu fihi adun ba za a zalunci kowa ciki ba wala Sadu, saidu ba za a farauci farautar shi ba wala yuhtala khala'u kuma ko ciyawa da ta hito ba a yankanta kun gane ko wajnubni wa baniya kuma ya Allah ka nisantar da ni inji Ibrahim da ni da ƴaƴana annabi Allah asnam kada mu bauta ma gumaka to ga gumakan kuma an tawo ana bauta musu an an ce ku bi abinda Ibrahim ya ce cewa a gumakan dai gashi ko Ibrahim ya addu'a ya ce kada ya Allah ka nisantar da ni kada in dari da ƴaƴana kada mu bauta ma gumaka kun gane ko to ci rabbi ja'alni فمن تبعني فإنه to ibrahimu da ya ci gaba da magana na Allah ya tsare shi daga bauta ma gumaka ya ce rabbi inna kuna zanna kathira min nasu ya ubangiji wato su gumaka adallanna kathira min nasu sun ɓadda masu yawa daga cikin mutane ka tsare ni ka tsare 'ya'yana daga gare su Ba man ni duk wanda ya bi ni ga kadaita ubangiji fa innahu minni yana cikin yana cikin iyali na saboda haka ashe ko ba 'ya'yansa ba duk wanda ya bi shi ga aqida ta kwarai to yana cikin 'ya'yansa. wa ma asani wanda ya saba min koda daga cikin iyayana ne fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai gafara ne wannan ya nuna kenan tausayin ibrahim hadha qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirk wannan gabani ya san Allah bai gafarta maka kafirci eh? eh kware ku wannan ya gode kuma kenan ni fata wanda eh wannan wanda ya bace Allah shi da shi ba abin nan eh, musulmi gunya fata hmm. to ci gaba yana bacewa don ce aka yi ni akan gaskiya ne dan me yake faɗa da kai ce dan me kace mai kahiri ka gane eh, ce dibo kai kai kai kalmar shahada kace kaza kace kaza ma'anar kalmar shahada abi qur'ani abi hadisi dibi ga dibi aikin ka dibi kaza kaga sai sai shiru wanda ya bace ba a cire shi a musulmi ne musulmi akwai musulmi wanda an musa kima akwai musulmi mun hare ka gane karkatacce da wanda ba karkatacce ba eh, eh. rabbi ni askan بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to ya ci gaba da rabbana ya ubangijin ubangijinmu inni askantu min zuriyati na saunar daga cikin zuriyata wato kenan isma'il tare da uwar shi ɗin eh, tare da uwar isma'il wato na zaunar da su bi wadin gairi zai zare wato ga wani rafi wanda yake babu shuka na shine makka inda bai baitul muharram ga gidan ga ɗakin ka wanda yake amintacce wato tsararre wato wannan allazi kana qaula tufan tun gabanin tufan wannan ɗaki akwai shi rabbana liki musalla ya Allah na kawo su nan don su tsaye da sallah faji alafi da ta minan nasa wilin ka sanya wasu zukata daga mutane tawi suna karkata ilaihin zuwa gare su wata don haka kowa son yake ta himarka قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم دا ياتي كسن يزكاة متاني da kowa da kafiri da musulmi da kowa ya yi bege zuwa gare shi amma sai yace ka sanya wasu zukata daga mutane wato kenan sai waɗanda Allah ya nufa amin warzuqu min samarati ya Allah ka ka arzata ƴaƴan nan nawa daga 'ya'yan itace la lam yashkurun ko za su gode wa qad fa'ala alhali ya Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a bi naqali ta'if ilay ta'if da wuri ne fako an ka ciro shi daga abin nan daga siri an ka kawo a nan. saboda haka itacen ta'if ya na ko ina cikin duniya sannan kuma makka ba ka ganin inda ake shuka

to rabbana ya ubangijin mu duk mu addu'a ibrahim innaka ta'lamu ma nukhfi ya allah ka san abin da muke boyewa wa ma nu'un da abin da muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in ba wani abu wanda ke boyuwa ga allah fil alli wala fis sama cikin eh, cikin kasa ko cikin sama wannan yana yiwa maganar allah ce da ibrahim ya ce ya allah ka san abin da muke bayyanawa da abin da muke boyewa allah ce eh, hakikata ba abin da yake buwa gare ni kuma yana yiwa ya zama maganar ibrahim

ko ko magana Ibrahim ce wato Ibrahim ya faɗa Allah ya yi kodin cikin Qur'ani ka gane amma mai tawama a cikin wa ma eh, na abin nan ba hmm, haka ne hmm. to alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibari godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya bani lokacin tsufa Isma'il wulida lahu wulida wa lahu tis'un wa tis'una sana wato ya bashi da Ibrahim Isma'il wanda yake shine uban Qurayshawa wato alhali a lokacin nan yana da shekara 99 wa ishaq kuma ya bani ishaq wulida wala hu mi'atun wa ithnata asharata sana an haifi ishaq yana da shekara 112 saboda haka tsakanin ishaq da isma'ila da ishaq shekara 13 hmm. inna rabbi la sami'ud da lalle ubangiji na mai jin addu'a ne wanda ya roke shi yana karbawa to ci gaba wato kun ga an yi takidi eh, lalle ubangiji na haƙiƙa mai sauranin addu'a ne eh. Rabbi ja'alni muqima salati ya ya ubangiji na ka sanya ni mai tsaye da sallah Waje almin zurriyati kuma ka sanya daga cikin zurriyata wanda zai tsaye da sallah wa ta bi min li ila Allah ta'ala anna lahu an ta'ala lahu anna min minhum kufara wato bai ce ka sanya zurriyata duka ba sai ce ka sanya daga zurriyata domin ya san Allah ya sanar da shi cewa cikin zuriyar shi akwai wanda ba za su yi sallah ba rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ka karbi addu'a ta wadda mun ka ambata kun gane ko ربنا ذكر لي ربنا to ya ya ubangiji na ya ubangijin mu igfir li ka gafarta min wal walidayya kuma yi gafara ga uwayena wato huna qabla an bayyana lahu adawatuhuma lillahi wani yayi wannan addu'a gabanin ya gane makiyan ubangiji ne ba za su yi imani ba azza wa jalla wa qila aslama ummu ko kuma uwashi ta musulunta wa qura walidi kun fahimta ko mufradan walidi wa waladi da dana walil mu'minina kuma kai gafara ga abin mu'minai maza da mata yawma yaqumul hisabu ranar da hisabi ke tsayuwa shine yawma yabdu ko ranar da wato abin nan hisabi zai bayyana wa yazharu kuma yazharu yazharu fi hisabi wato yini wanda yake hisabi zai bayyana ciki wa hadha du'a'un lil na bil maghfira wannan addu'a ce ga mu'minai duka wanda Ibrahim yayi ga gafara ga mu'minai wallahu ta'ala la yaruddu du'a khalilihi Ibrahim wato Allah kuma ba zai yi raddin addu'ar shi ba in kana son wannan addu'a ta same ka zanna kwarai fafihi bisharatun azima li jami'il mu'minin bil maghfira akwai bishara ta mai girma ga dukan mu'minai duk wanda yayi imani yayi aikin kware to addu'a Ibrahim za ta same shi to ci gaba wala tahziban Allah wafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin Wata wannan ita ce addu'ar da Ibrahimu ya yi wadda yake ta ba da tarihin shawa waɗanda da ni'imar da Allah ya yi musu kun ga ya kamata kamar an ce ku tuna da wannan addu'a ku tuna da halayenku na farko ku tuna da babanku ku tuna da aikin da ni kawo muku da shi wancan ne kun gane kun to ba da zikir ibrahim al-khalil bayan ambaton ibrahim al-khalil wa du'a'ihi da addu'ashi alladhi huwa aslun ni'am wanda yake shine asalin ni'imomi allati an'ama Allahu ala quraishin an'ama Allahu ala quraishin wanda yake Allah ya ni'imta ta ga quraishawa mimma da'ahum bihi eh, ila tafkir ga abinda ya kire su da shi zuwa ga tunawa tazakkur tunawa wa ruju'i da koma ila Allah ta'ala faddada sai ya tsoratar da su bima ya ci ga abin da zai zo in istamarru ala kodin sun ka doge ga kafirci wal ina tsaurin kai fa qala wala tasabanna allahi gafilan kada kai zaton Allah mai shagala ne amma amalu zalimun ga abin da azzalumai ke aikatawa annan mutanen makka inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar wato Allah na yi musu jinkiri kawai don wani yini wanda yake ko ko yana musu jinkiri har zuwa ga wani yini wanda yake idanu za su hito turutu. li hauli ma tara don abinda idanun ke gani yuqalu shafasa basar fulanin ganin wani ya hito turutu ai fatahu ya ya bude shi walam ya bari bari ce shi ba tsoro mudi na mukuni rusa to lokacin da idanu ke hitowa turu-turu cikin wannan yini na suna masu gaugawa muƙonin irusin kowane ya ɗauka kai zuwa sama wato yana dibin musiba da ta gare shi layar ta dole yin ɗarkun ganin su bai ko muwa zuwa gare su kowane bai ko kyabtawa wa abi da tuhum a wasan nan zukatan su yohimtacci babu hankali ciki babu tunani kowa tsoro ya rufe shi bai san tunanin da zai yi ba to ci gaba wanzirin nasa wanzirin nasa يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال to bayan an tsoratar da waɗanda ba su bi abin da Ibrahimu ya ce ba sannan kuma Allah ya ce ma annabi ka tsoratar wa anzirin zirin ka wa mutane gargadi jami'an gaba ɗai wata ba shi ɗai ba Yau ah, ya yawma mu azabu kai musu gargadi ga yinin da azaba zai zo musu shine ranar kiyama ya Kulu alladhina zalamu sai waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci daga cikinsu su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirtar da mu wato ka mayar da mu zuwa duniya zuwa ga dan ajali makusanci nujib da'awata ka mu karba kiran da yi muna eh, mai she mu karba yanzu can lokacin da anka kira mu ba mu san abin haka yake ba mu karba ba muna fatar a mayar da mu mu karba <coughs> wadatta bi rusul mu bi amma abin da manzanni sun kace in sun in sun faɗi haka sai a ce musu don zargi awa lam takunu wa qasamtum min qabl ku? zan da kun yi rantsuwa ba malakum min zawal na ba za ku bushe ba daga duniya ba ku ne an ka kira kun ka ce ba ku yarda ba eh, abin nan da an ka ce muku za ku tashi an ka ce a ah, ai mun mutu shikenan kuma da gidajen nan nan ba mu tashi ba ku ne ba wasa kantum wa zabantum مفاتن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم kuma ba ku ne kun ka zauna cikin gidajen waɗanda yi zalunci ba an ka halaka su al'ummomin da sun kai zalunci an ka halaka sun ka wuce kun ka tau kun ka maye ba ku ji tsoron yin irin zaluncin nan ba ba ku ne ba wa kai lakum na biyun kuma ya bayyana gare ku yadda mun ka aikata ga azabar da mun kai musu falam tanzajiru ku tsawatu ba wa rabna lakum kuma amsal ba mu kyale ba kuma sai da mun kai muku maganganu mun ka kawo muku misalai cikin qur'ani duk da kwalamta ta tabiru ku kula ba ba ku ne ba saboda haka she maganar a da ku duniya maganar banza ce ba a yi Allah tsare mu to ci gaba الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال to wannan da tafe wato abin nan kamar iltifatu anu ba an an ce annabi shi ga musu gargadi kuma su yi wannan magana a yi musu wannan eh, da an ka ambata to yanzu kuma an komo ana faɗin ga abin da sun kawa annabi wanda yake wanda yayi haka nan bai cancanta a mai da shi duniya don shi a karbi wani abu ba don a karbi wata tuba ta shi ba wa qad makaru makarhan sun yi irin makircin su sai su aradu katla udin da suka yi da suka shi annabi aw ta qayyida ko ko su daure shi cikin gida aw ikhraju ko ko su fidda shi daga garin su ko ba su yi ba wa inda lahi makarun alhali makircin su yana wurin ubangiji sakamakon makircin su yana wurin ubangiji an rubuce don a yi musu gargadi da shi abin nan a yi musu gori da shi ranar lahira wa in kana makarun la zula min aljibal lalle makircin su ya zamo la zula min eh, la tazula minhu duwatsu na gushewa saboda shi wato yana da wannan yana da ma'ana biyu wato makircin da sun kai mu karanta sharhin da ni wato allamu fi la tazula minhu aljibal lamul juhud wato sun yi makirci amma makircin nan bai zan yana gusar da duwatsu ba wato sun yi makirci don su ɗebe addini su tumɓuce shi wanda yake shi addini kamar duwatsu ne to wannan makircin nan har abada ba za su ci nasara su tumbuke ba kun fahimta ko ai ma'ana la yu'um ba a kula da su sun yi amma ba za duwatsu ba za su gushe ba suna nan wala yaduruna illa anfusun ta saboda haka wato kokarin da sun kai su tumbuke duwatsun nan sun yi ne don su kamar mutum ya yi hushi da ya to kari dutse don ya gushe shi dai zai koma baya kun fahimta ko wal murad bil jibali huna ila haqiqatu wa wakila shara'il islam shari'o'in musulunci al mushabbah biha waɗanda yake an sifanta su da duwatsu fil qarari ga tabbata wa ba da tabbata wa fi qira'atin kun gane wannan ko wa fi qira'atin bi fatahi lam wa in kana makaruhum la tazulu minhu aljibal wato sun yi makirci makirci wanda yake a inda ga duwatsu an kai za su gushe amma abin nan ga annabi bai yi komi ba kun fahimta ko wato sun yi gayan makirci wanda yake daga duwatsu an kai shi da sun gushe Shi ne qariya bai fatihi lami la tazulu wa rab wa rabul fi'li la tazulu ba lata zula ba fa in mukhaffafatun wal muradu ta'zimu makarin wato azan babban makirci wanda yake da duwatsu an kawa duwatsu na gushewa وقيل المراد su كفر كاهر تنسو ويناسب على الثانية تكاد min watan منه وتنشق الأرض واتو إم أن كافرتي wato har sammai ma suna kusa su tsatsage watan shakul allu ƙasa ta tsatsage wata shirul jibalu haddadu duwatsu su fadi wato suna nikakku wa alal awwali ma quri'a shazun wa ma kana wa kana makaruhu litazula minhu jibal to wata qira'a ce daban kun gane wannan ko to mu ci gaba sun maltafata fala ta'diban الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز to kamar da ya ce wata ga abin da sun kai ga abin da sun kai ga annabi to kuma yanzu su komo eh, abin nan su ce a maishe su duniya don su karba ah. sun cancanta eh, ba su cancanta ba kenan sun maltafata ilan nabi sannan ya waiwaya kuma zuwa ga annabi muhadiban lahu shina wa annabi magana wasiyan lahu amma yulaqi yana lallashin annabi wato ga abin da yake haduwa da shi na cutar mutanensa ka yi hankuri wa idan lahum bin nasri alaihim kuma yana yi mai alkawalin cewa zai taimake shi akan su faqala yace wala ta anna la muhlif wa rusulahu kada kai zaton ya Muhammadu kada kai zaton Allah yana saba sa alkawalin da yayi wato Allah ya alkawalin zai taimaki sa to wannan taimako kada kai tsammanin Allah zai canza shi inna Allah azizun wato Allah mabuwayi ne galibin marin jayi ne la wajibu shay'un koda ya yayi jinkiri sai lokaci ya taho zuntika ma abucin yin azaba ne ga wanda ya saba masa zai rama wanda wanda duk yayi kada ka damu يوم تبدل الأرض يوم تبدل Allah zai yi musu azaba ranar da ake musanya wa ƙasa gairar ardi ba waɗannan ƙasa da ake a ba radda za a musanya wata ƙasa wadda za a wa mutane hisabi ba wannan ƙasa ba wasu samawatu haka nan samai nan wato za a canza su ko yawmul qiyama li husharun nasu ala arlin bayda anaqiya wato za a tada mutane akan wata ƙasa fara wadda yake babu wata kazanta gare ta kamar yadda cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito warawa muslim su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi aina nasu ina mutane lokacin da za a canza kasa ina mutane suke yau mai din aran nan qala al sirati suna kan sirati sun hito daga kabruka sun shiga siradi kamin abin nan sai a canza ƙasa wa baratu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana daga cikin kabruka lillahi alwahid alqahar daga zuwa ga Allah wanda yake shi an maka daici alqahar mai rinjaya kowa watar almujrimin wa tara almujrimina yawma idhin a wannan ranar lahira radda za a yin wannan azaba watal na, za ka ga masu laifi wato sune kafirai yawma ran rannan muqarrani na fil da an yi musu ciri daidai wato an hada bibiyu an dan daure tare da ko wani mutum da shaytanin sa fil cikin maruruwa alquyud an samu su maruruwa an gama kafar wannan da kafar wannan sannan ko wani kuma an hada hannayensa ga wuyansu an daure sarabilu min qatarani وقراءه min وجوههم sannan rigunan da sun kasa na alkibiri ne farar wuta wanda yake da an kunnawa sai ta kama bal bal bal li'annahu ablagu lishti'alin nar shi yake tsanani ga abin nan kama wuta Wata ga gasha wujuhahum nar bayan kanan wuta ta rihe kuskokin su to ci gaba wato Allah zai yi hisabi irin wadda an ka fantan nan ziyar lawa kullum nafsin don Allah ya saka mu kowace rai bayan sun hito kowace rai a saka mata ma kasaba abinda ta aikata hairi ne ko shari ne inna la sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar yin hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi zai wa dukan talikai hisabi fi qadari nisfi nahari wato cikin gwargwadon rabin yini min ayyami duniya daga cikin kwanukan duniya li hadithin bidhalika wannan bai yi a fada da kai domin sai hadisi hmm, to ci gaba هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا هو to wannan gargadi da an kayo bisa ga abubuwan da na shuɗe kun ga gargadi take da abubuwan da na shuɗe ya ce wannan ƙur'ani ko kuma wannan sura abin nan balagun linnasi wato isuwa ne zuwa ga mutane wato ye kuwa ce wadda yake Allah ya yi don a isuwa ga mutane wali yunzaru bihi kuma don a yi musu gargadi da shi ai bi ma fi da abinda a cikin milin na hujjoji an ma ko ilahun wahidun wato cewa abin da za a yi musu gargadi cewa ba abin wato shi Allah shi ne abin bautawa guda kawai wali alamu eh? Eh, don su san eh, bi ma fi min al-hujja su san abinda su sani game da abinda a cikin hujjoji me za su sani anna ma ko ilahun wahidun cewa shine abin bautawa guda wali zakkar ul albab kuma don masu hankali su tuna sai su astu ai ashabul qul masu hankula su tuna wa qad ihtamalat hadhihi al-aya wannan aya da muka ambata ta tattara ala jami'i ma darasal ma ma ma rasal ko ma ma rasal hadhihi sura duk abinda wannan sura ta yi ta yi ambata ta ta kunsa mina tauhidi na tauhidi wal wahyi da wahyi wal isha da shi shirra wa tafkir da tunatarwa wal wa'az da wa'az wa qad khatama bima bada bi ta cika da abin da ta fara da shi inda kauli kitabun anzalnahu ilayka ba haka nan ta fara ba littafin